yin wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala wa ashabihi wa mani ta dabi hadihi wa samfaka bi sunnati bi ila yau da amma ba a alaikum wa rahmatullahi wa barakatu رابعا لو دم تقدم أن أبا حنيفة جوز قراءة الفاتحة فقط بدون العربية ويا جباتا cewa lallai abu حنيفة الله يمسر masa يا ya halatta karatun كوي kawai ba na larabci ba mutu ya karanta da yaren farisanci abu hanifa ya halatta haka liman layi ga wanda baya kyautata yin mai larabci in baka iya larabci ba to kai tilawa ko kai karatu da yaren farisanci وقد eh, amma malamai sun ambaci cewa lalle Abu Hanifa ya janye daga wannan ra'ayi kun gane wannan ku yanzu shi farisanci nan za a ce mutum ya yi karatun ƙur'ani da lugar Hausa yaya za a yi mutum ya san fassara a gaya mai fassara godiya ta tafi daga Allah ubangijin talakai. mai rahama mai jin kai mamallakin ranar sakamako har zuwa dai karshe kai kaɗai muke bautawa kuma kai kaɗai muke kaza to mutum in zai yi karatun ƙur'ani a kawai ya halatta mutum ya yi da hausa ko ya yi da turanci an gane wannan to wannan shine mazhaban abu hanifa a da duk da an ce ya janye daga wannan fahimta ɗin na'am alal zarkashi fil imamu zarkashi ya faɗa a littafin al-burhan Ba da ma na saba ذكره لما نسب Ba da بعد ذكره yawa. bayan ambatan shi ga abin da aka jingina zuwa ga Abu Hanifa ya ce. lakin sahha an Abi Hanifa ar-ruju sai dai ya inganta daga Abu Hanifa janyewa daga wannan aqawul aziz fi sharh al-barzun eh, wato al-imam aziz al-aziz ya fitar da shi a cikin sharhin Barzawi وعلى ذلك فقد أجمع الفقهاء to akan wannan fahimta kenan hakika malaman fiqhu sun yi ijma'i da kuma malaman mazhabobi ala annahu la yajuzu qira'atu eh, shay'un min al-qur'an qalla aw kathura ala annahu la yajuzu qira'atu shay'in min al-qur'an qalla aw kathura cewa lalle baya halatta karanta wani abu na qur'ani shin ya karanta ko yana da yawa kadan ne ko mai yawa ba tare da larabci ba dole sai kira'an ya zama da be da larabci wa نعم وما ذلك إلا لأنه كتاب وحد بين المسلمين fil lisan ba komai kawo wannan ba face shi Qur'ani littafi ne wanda ya hada kan larabawa a wajen harshe ya hada kansa a wajen me a wajen harshe duk mutanen duniya ah shi littafi ne wanda ya hada kan musulmi a wajen harshe duk musulmin duniya masu harsuna daban-daban ƙur'ani ya haɗa mu gaba ɗaya mun zama dukkan mu gaba ɗaya muna ƙarƙashin yare guda ɗaya ne larabci an gani alƙur'ani ya haɗa kanmu gaba ɗaya fil lisan eh a wajen harshe ya haɗa kanmu kama wahada bainahum fil aqida wa shari'a kaman yanda ya haɗa kansu ya haɗa tsakanin su a wajen aqida ko shari'a muna amfani da yare guda muna muna yin addinin sa'annan kuma aƙidan mu da larabci a aƙidan mu kai iri ɗaya shari'a mu ɗaya na'am wa bi fadl alquran kana almuslimuna ala ikhtilaf ajnasi da falalan alqurani ya kasance musulmai akan sabanin jinsin su da sabanin lugan su يتكلمون اللغة العربية من جميع القارات Suna magana da lugan Larabci daga dukkan sasannin duniya mutanen India mutanen Farisa mutanen afirka mutanen kaza turawa kowanne daga cikinsu yana magana da larabci ولقد أجاد بعضهم هذه اللغة إجادة العرب wasu daga cikin sun kyautata wannan اللغة irin كيوتا تولنا larabawa. an samu wasu ba larabawa ba ne su amma sun kware a kan larabci irin yadda larabawa su karan kansu suka kware a kan shi an gane wa mu'allafatuhum aktsaru aktsaru dalil ala zalik wallafa wallafansu wato mafi girman shaida ne akan haka yanzu mu ɗauki najeriya mu duba wallafe wallafan su shehu da fudiyo da kuma dan uwan shi abdullahi gwanzu da ɗan shi muhammad bello wa'annan 'yan najeriya ne 'yan afirka ne kuma ba larabawa ba ne su amma rubuce rubucen su duniya gaba ɗaya ta yaba har ma an samu malamai daga duniya sun ɗauki littattafan sun musu kasriji sun sanya littattafan a cikin library an gane kaga wannan hujja ne sannan in ga duba kuma ga ga Sheikh Adam Ilori shi kuma a kasashen Larabawa da Najeriya gaba daya littattafan shi sun zamanto makoma na ainihin musulmi na fasan gani musulmin Najeriya da wasu musulmi na Afirka suna amfani da littattafan Sheikh Adam Ilori idan muka duba za mu ga ya yi wallafe-wallafen suna da kyau sosai akwai al'islam fi nigeria akwai al'islam fi yomi walgadi akwai ya yi wallafe-wallafe sun fi ishirin da wani abu iya wanda na sani suna da yawa an gani? to littattafai ne wanda in mutum ya gan shi ba zai dauka cewa dan najeriya ne ya wallafa shi ba an gani? to akwai ire-iren wannan ga wannan wanda ya littafin ah, wannan littafin alkashinawu din nan wannan wanda ya yi littafin wannan adiyatul a kaga ba za kaga nan ba kace ne gashi nan kuma yi littafi gashi nan a Najeriya ana karanta littafin azauri ko ga azzagzaki wanda ya yi sharhin askari wani malami ne malamin zaure a malam yahuda azzagzaki ba wancan zazzaki ne ba ba yawa an gane ma'anar zazzaki dai ba zazzaki eh shi wannan wannan ba dan shi a bane to ya wallafa ya yi ainihin sharhi na ainihin askari Ba shi muna karanta shi gaba ɗaya muna amfani da shi ne irshadu salik ko ne ko a fatul jawad afwan fatul jawad kaga to alwan wannan fatul jawad din na kaga ai littafi ne kayyim jiddan fi babi to kana duba za ka yanzu misali kaman mu koma duniya akwai turawa da suka yi rubuce-rubuce ko irin su ibn hazm al-andalusi al-zahiri ga ga imam al-qurtubi mai tafsir mutumin andalus ko ga kuma wa ga nasiruddin albani ko ga sunan sannan ga irin su imam al-bukhari mutumin farisa imam al-bukhari irin su imam muslim gasu gasu gasu littattafai nan da dama muna karantawa wanda littattafai ne wanda duk duniya sun san ba mu da littafin da ya fi inganci kamar sayar bukari bayan alkur'ani to wayannan mutane ba larabawa bane su amma sun yi rubutu sun kyauta da larabci fiye da mata wasu larabawan ko daidai da larabawan misali an gane wannan ku kaga wannan qur'ani ne ya haɗa kanmu karkashin yare guda ɗaya, karkashin aqida guda ɗaya, karkashin addini ɗaya na'am هذا al'amari لم يكن bai kasance وانا الأمر يلي وانا بيكسن شيء ما انبغى قرآني با قرآني لك ليه تتر متعني da attaura da zabura ba tattara mutane karkashin yare ɗaya ba an gane wannan na wannan wani sirri ne daga cikin sirri na mu'ujiza na alqur'ani da kuma ainihin mu'ujiza na bayani صدق الله سبحانه حيث يقول الله تعالى يا gaskiya, Allah mai tsarki inda yake cewa laqad yassarna alqur'ana lizikri fahal min mudakkir hakika mun sauke alqur'ani lizikr domin tunatarwa lizikr dan ambato mun sauke alqur'ani dan tunatarwa fahal min mudakkir shin akwai wanda zai tuna eh kamar yadda baya halatta karatu alqur'ani ba tare da lafazin larabci wanda yake ne ba wanda qur'ani ya sauka da shi baya halatta in za a yi karatu da larabcin da qur'ani ya sauka ne ba za mu yadda a yi amfani da aliyya ba ce za yi tilawa ko larabci dai wannan larabci na shawa. wanda da shi aka sauka da qur'ani da shi za a yi tilawa نعم لا يجوز بالإجماع أيضا كتابته بغير بغير الحروف baya halatta da ijma'in malamai kuma rubuta alkur'ani ba da harfar larabci ba kamar a rubuta shi da transliteration ko a lokacin da muke secondary school za ka ga idan malami ya zo yana karanta da irs wani malamin ya iya larabci wani malamin ya karanta islamic studies amma bai iya larabci ba in zai rubuta kul huwallahu ahad sai rubuta da hausan boko sai rubuta su suna rubuta q ne q q u l kuwa h u w a an gani kuwa lahu ahad to haka za sun rubuta shi wato ba su karanta shi da larabci amma rubutun da hausan boko kaga wannan shi ne aka ce bai halatta ba yanzu kana duba littattafan islamic studies za ka ce rai, suratun nas write the Arabic text of Surah An-Nas and the text transliteration ko kuma ce the translation and the text transliteration shi wannan transliteration shine ka rubuta da hausan boko amma karatun za ka yi shi da larabci ne shi na ce shi ma wannan bai halarta ba akwai mutanen da suna ganin wahalan yin rubutu da larabci ko karatu da larabci to idan suna jin tilawan sai su ringa rubuta da hausan boko to irin su ne aka samu matsaloli idan malami yana karanta da ku islamic stories in ya zo wajen usman sai ce otman on the authority of otman bin afan an gani kan sa yana kiran sunaye yana na a yamu zaka yana kiran sunaye to kayan ba ka lura ba na imamun nawawi so right hadith number 5 of the nawawi collection nawawi saboda rubutu aka yi da hausan boko in mutum zai karanta ya danganci da karantawan to zai iya karanta shi ba yadda larabcin yake ba kullura to irin wannan shine baya halatta da ijma'in malamai rubuta shi ba tare da larabci ba amma mutane da yawa sun yi kokari a duniya wajen kokarin a ringa rubutun ba sai lallai da harfofin larabci ba an yi kokarin haka ne ga shi muna ganin wannan abin labin latiniya wa labin gairi ha kai da da yaren latin yaren latin ya yi kama da larabci amma kuma wasu mutane sun yi kira an samu wasu malaman musulunci musamman wayannan masu su kira na akalaniye sun yi kira zuwa ga yadda za a ringa rubuta alkur'ani da yaren latin kasu an rubuta sauran littattafai na taura da injila an rubuta shi da wannan yare da yaren ibraniya to wasu sun kira to tun da larabci ya yi kama da latin akwai wasu kalmomi ma na latin akwai su a larabci to sun ce to kawai a ringa rubutu da harfofin latin din saboda a samu sauki an samu wannan wanda suka kira zuwa ga haka kuma dai hikiman haka ba wato ana sakin ciki ne da yaren larabci ana hasada da yaren ana ganin larabawa sun samu daraja ga ɗaukaka ta hanyar larabci to ya za a yi a cire wannan darajar wani ya zama to ana rubutu da harfofin da ba nasu ba zai zama to wannan darajar nasu ya ɗan rabu an gane wannan to an yi za ga mutane za ga wani malami sai ya shigo da magana kamar magana na yana so ya taimaka wa musulunci ne la rusawa ake so a yi irin yadda shedan ke yi wa kasama kuma nila kuma lamina na, nasihin shi dan zai zo ya ce wallahi na rantsi da Allah ni fa nasiha nake muku ba ke dan ba yake ma nasiha ina so ne in amfanar da kai ba alhali in ka bi shi to wallahi za ka yi nadama duniya da lahira to mutane da yawa sun yi kira a rubuta da yaren latin kai ba ma wannan ba idan kuna karanta nahawu a jami'a akwai masu kiraye-kiraye zuwa ga nahawu na zamani cewa irin wannan nahawu wanda su ba wai suka rubuta da su imamul kifa'i da sauransu an gane to ire-iren wannan abin da suka rubuta din akwai ta'qid akwai takallufat yanzu a ce wai in za ka yi magana da larabci sai ka kula da wasali in fa'il ne ka sa mai donma maƙolin ka sa fata ha na'ibul fa'il donma iso majrur kasra takalluf yanzu a wannan zamanin yanzu an wuce wannan ya kamata duk a cire wannan wasali a linga larabci ba tare da an damu da wasali ba shi wannan gyara ne ko banna to an samu malaman musulunci da yawa maganar irabun nan duk ai watsi da shi wai wannan irabun da ake ma ainihin larabci ake ma larabci eh, larabci kama na wajen yi rayuwa shi na hau shi ne littafin da yake karanta da irabin ai irabin da ake wa larabci ake wa qur'ani yana ba da shi yasa larabci yake ba da wahala ya kamata kaza to kuma sun manta su da suke wannan magana fa wallahi turanci ya fi larabci wahala ah, turanci da za a rubuta abu akan tashi daban an gane yayi abin da ka rubuta daban abin da karanta daban amma ba larabci duk abin da ka rubuta shi za ka karanta to ya za a yi a haɗa turanci da larabci kamar su turanci babu wanda ya jira cewa a canza tsarin turanci duk da cewa amerikawa sun yi wannan amerikawa sun kawo irin nasu rubutun so sun ga turanci ingila akwai matsaloli ko waye karanci turanci ya kawo na maganin bambanci tsakanin turanci ingila da na amerika kaga shi babba amerika inda zai rubuta yana rubuta ne kira kira'atu tafsiru kaga organization organization wannan sun zo zaga ingila zai rubuta ma s wanda zai ce kace kace zai kuma kace ce sai baturan america ce wannan duk wahala ne organize a rubuta zai organization an gano wannan ko kuma ga cewa center center center ga wannan mutumin ingila zai sa c-e-n-t-r-e e e. wanda a ka'ida centrally ne mutumin amerika ce ta wannan wani wahala ne yanzu sai an karantar da mutum an ba shi wahala a rubuta shi bayan za a gane kawai c-e-n-t-e-r ba shi gina huta ba sai tax haka za ka gani in sun ce coca-cola sai wanda za su rubuta ce ne kawai asanci za su rubuta amerikawa coca-cola an gani akwai kalmomin da wani kalma ma an kaga an faɗe shi yadda ma ake pronounce din shi wallahi in ba ka sani ba kai ba za ka iya ba so to irin wannan suna nan da yawa a cikin turanci amma babu wanda ya kira cewa wannan abu akwai takallum akwai kaza kaza kaza kaza da sauransu amma larabci ana so a fadar da yaran alkur'ani to za ka ana so aka malaman sun yi rubuce ko malaman musulunci ne ba sun yi rubuce rubuce wajen kokarin a daina yin irabi in an daina irabi na ya ka lalata alkur'ani ya za mu yi mu fasara qur'ani fasara da kyau babu an gani Allah shi ba sa son su yi hidima ne ga larabci suna son su karanci larabci ko larabci komai da abin da kai shi a fili yake shi bai da wani matsala yana daga cikin dalilin ma da yasa Allah ya zaɓi larabcin ya zama yaran alkur'ani eh ko kuma da waninta daga cikin yarurruka yanzu da Allah ku duba psychology psychology haka in haka kai spelling din za ka yi spelling din psychology akwai p ba a cikin psychology p h a p s y ko p h s y haka ne ko c o l o g y p ne ma farko amma za a ce ma the p is silent psychology akwai p a ciki knowledge kaga knowledge da ke aka fara ba ka knowledge to shin wannan wannan ba a soki wannan ba sai larabci wanda qira'atu tafsiru psychology an za a rubuta an ce ka rubuta psychology ba ka taba ganin shi ba an rubuta s y psi c o ko ka sai k o kawai s y k o l o g y psychology ba ma kwata-kwata in ka rubuta ba ba ma inda kai daidai maka kaɗan ne duk kafa ta gani ga knowledge kariya ta ce kawai no le ge a no e leg kawai to bayan an sa ji ma kuma wani e a gaba ga knife ba <laughs> knife knife knife amma shi ne knife ya ce the is silent and the is silent to irin wannan turanci ma shi ke da wannan shirman shi yasa ba amerika ya gaba bai da bai san wahala sai canza wasu abubuwa kawai gire gire da yadda zai karanta an gano wannan to kaga wannan kenan na'am lian al-qur'an al-arabi fi lafzi domin al-qur'ani balarabe ne fa ga lafazin sa wa arabi fi hurufi kuma balarabe ne ga harfansa balarabe ne ga rubutun malamai sun yi ca malamai sun yi yadda an gani malamai suka ce sam sam dole ne a tabbatar da larabcin alkur'ani in har ana so a yi fasara ne a yi fasara a gefe in fasara ma za a yi a gefe ba su yadda wai a ɗauke gaba ɗaya ƙur'anin sun guri ko larabcin shi ba ce kawai a dinga amfani da fasaran kamar yadda bible yake yanzu bible yake hannun mutane fasaran bible ne kuma ka san fasara ya daganta da bai fasara idan dan roman catholic zai fassara akwai fassara shi daban dan protestant din zai fassara dan jehovah witness din zai fassara ko ka san dan jehovah witness bai da ku tashin kiyama ba sai ta ba yana ganin rayuwar za ka yi ta ne a nan duniya kika the righteous shall inherit the earth to irin wannan kaga mutumin da yake da wannan aqida duk ayoyin da suka yi magana kan tashin kiyama ya zai da su tawili zai mutu. ko san cewa dan Jehova witness wato bai yarda da kirismeti ba ya ce kirismeti a ce kabiha yadda kake raddi ga maulidi haka yake raddi ga kirismeti bai yarda da kirismeti ba idan ana tattaunawa ga dan Jehova witness zauren kiristoci guduwa suke su fashi kawo mai inda aka rubuta christmas a cikin qur'ani a cikin bible abuwan kuma aka ce ainihin jesus christ ya ce a kirismeti babu ko an kai yaushe ne yadda tarihin a ainihin da ya shaka tarihin kirismeti ne. Ku to duk wani na abuwa gaba daya za ga cewa akwai su an gane zuwa da haka in aka ce a bada dama a fassara wala dan shi'a in zai fassara qur'ani zaka sha mamaki zaka dauka ba qur'anin da ka sani bane dan ahmadiyya in za su fassara qur'ani su in za su yi za ka sha mamaki da an ba da wannan dama ka ce to kawai larabcin yana da wahala a ɗauke larabcin ko a koma amfani da fasarar ƙur'ani to cikin sauƙi za a fitar da kai amma duk yadda ce ka kaga fasara fassara na gefe ne yadda ka fasara ce fassararka ka ba daidai bane mu koma zuwa ga asalin larabcin mu koma zuwa ga asalin larabcin mu ga fasarar da kai daidai ne da wani zai ce kawai waja a rabbuka zai ce al'amarin ubangijinka ya zo inda ce ba haka wuce ce gashi an rubuta al'amarin ubangiji ta yanzu ai ba ni na rubuta ba malamai da suka rubuta Allah mai rahama ya yarin jaye al'arshi ya kaza ba ashari haka zai fassara kaga naka ba da dama a karamin ka'adanci za a yi ba ga yan baɗiliya masu cewa wa ake zakata menene kutiba alaikum siyam kun san siyam a wajen su an rubuta muku tsara sirri an wajabta muku tsara sirri kama ku kiba ala lazina min ku kamar yadda aka rubuta mu ne suka zo gabanin ku saka ma'anar siyam su yan yan baɗiniya ba sa azumi su shi a baɗiniya ismailiya ma'anar azumi a wajen ma'anar siyam a wajen su tsara sirri wato in ka shiga cikin da'awansu za su gaya ma da ka shigo ba ma san ka gaya ma kowa sirrin nan sai wanda ke tare da kai idan ko ka yi kuskure sai ka ga wani mutum ka ɗauka naku ne suka gaya mai sirri na da'awanku ya gane cewa da'awan gaba ɗaya ba musulunci ba ne a na wajen ka tona sirri za ka je gaban imam ka tuba wannan tuban sha kira zakat eh kad aflaha man zakaha wa mu talata ya atu zakat ma'ana zakat ku je ku tsarkake kawo kanku daga zunubin da kai na tona sirrin da'awan sai ka je gaban imam ka duba a gaban shi ka tuba kai alkawarin ba za ka kara yin haka ba to duk rukunan musulunci nan sun bai fassara diliya irin fassara yan hakika to irin wayan nan a basu dama su kawo ƙur'anin kan ziyara yan shi'a da suke ganin akwai ayoyi da ba su yarda da su ba kuke gani yanzu ƙur'anin da aka bada bible da aka bada dama a rubuta akwai surori wajen sun kai bakwai ba na yan ba na manta ba na roman catholic akwai a cikin littafin an da da makadi babu a cikin littafin protestant sauran yan protestant sun tura surori guda bakwai da gurbin ba wanda mu ma yan shi'a suna jiya da wasu surori da wasu ayoyi inda an ba yan shi'a dama dama ma'anar yan protestant dama yan su yan hawari ya fi su to kaga ashe malaman musulunci ba karamin kokari suka yi ba da suka jajirce ba su yadda a yi rubutu da wani yare ba larabci ba in kuma an yi wallahi ba qur'ani bane wani lissafi na'am rasmul qur'an sunna muttaba rubutun alqur'ani sunna ne abun bi ba ya halatta a saba mishi sahaba ridwanullahi alaihim lamma wato kudu ba ma fa larabcin ba tsarin rubutun qur'ani dole abu tsarin shi kada ka zo don ka iya larabci don ka iya larabci kai professor ne a lugar arabiya aka ce ka zo ka rubuta qur'ani za a ringa gaya ma ana ma shi ta kana rubutawa za ka yi kusa kusai saboda aya ya ake rubuta aya a cikin rasmul usmani kaga hamza ne wanda bai da bai da madda alif hamza ne ko ake rubutawa sannan a sa mata alif a gaba ko wata za ga lokaci an rubuta kafirun ana haɗa su ne gaba ɗaya sai a dan sa dan alifin a sama to don ka iya larabci ba za ka iya rubuta rasmul usmani ba yanda aka rubuta shi ma fa dole ne ka kiyaye rubutun in ka canza za a ma ca an gani wannan hukum akwai inda ake rubuta kafirun a rubuta shi a tsaga shi akwai inda ake hada shi akwai inda ake rubuta munafiqun a hada akwai inda ake tsagawa to duk irin nan sai ka san su in baka san su ba za ka yi barna da yawa akwai inda ake rubuta da wa man awfa ma ahada alayhi lahu wannan alayhi sai ka rubuta wannan don ma'in akwai inda ake rubuta fihi akwai inda ake rubuta fihi fihi muhana guji irin wannan rubutun da aka yi wanda su zai bin sabit suka yi da sauran sakatarorin manzo Allah haka zaka kiyaye rubutun kaga shi an ba larabci kariya da mutum ya rubuta Qur'ani ya shigar da shi gari an ga wannan rubutun ba haka bane za a ce Yahudawa suka rubuta shi da sauri za a za a yi sa sanar da musulmi kada karanta amma kiristoci an ga an gama da addinin shi gaba daya bible din da ke hannunsa fassara ne daro makafir zai dauki nashi bible din dan protestant zai rike nashi kaga mu ba mu ba mu da wani qur'ani sai namu in za a yi musabaka a duniya qur'anan nan da ka sani su ne dai wannan kirawoyin da ka sani da ke cewa qira'atul ashara ko sauransu to duk wannan kirawoyin mutawatirai din in kai karatu kowa ya san dama me zaka faɗa ba ji amma bible turancin wannan daban na wannan daban na wannan daban sai a cancanza shi na'am na'am wasahaba ridwanullahi alaihim lamma katabu masu masahif su sahabbai Allah ya kara musu yadda lokacin da suka rubuta qur'anai in yaktubuha illa bil huruf arabiya. ba su rubuta ba sai da huruf arabiya. arabiyya wa hadha ijma'un la yajuzu mukhalafatu wannan ijma'i ne wanda baya halatta a saba mai kariya daga cikin kariyar da Allah ya ba ƙur'ani. Hmm. da ba da ka ba da ƙur'ani yanzu wallahi ba za mu gane shi ba kware da gaske miyagun malamai suna nan abinda kawai yake kayan musu da hankali da zarar sun fassara sai wani ya ƙarya ne sai a ja bakin to in ba bakin ba irin na bebul ba baki an fasar babu da tunan cizon hausa da larabci na turawa ne mutashirki sun yi karatu zama ba da zai je karanci hadisi ko tafsiri a ingila kuma wanda zai karanta da kai Mr. James Wilford Professor James Wilford shine malamin ka na tafsiri ar ne ne ko sallah baya yi in kana ji da luga arabiya wallahi wani professor bature ne karanta da kai larabci har karshe to kuma karatun suna yin da yanci ne suna iya daga diga Qur'ani sai su ana su fahimta maganar da aka ce Allah ya faɗa a nan gaskiya ba daidai bane kwarai karatun suke mai yanci ba sa duba wannan maganar Allah ne daidai ke da kowane larabci to in mutum ya karatu zai zama mai yanci ya faɗi abin da ya gara magaji addini shi na ganin gaskiya da an cire wannan suratul munafiqun din nan mudafun da mudafun yin da an mai gyara a ce munafiqun gaskiya yana ganin da sahabbai suna rayi da da an aka musu gyara za su amfani da masu amfani da siya ne wani yanzu ana zuwa a karanci larabci a karanci ƙura a tafsiri a karanci tarihi a wajen wani mutanen sai ga mutum ya gama digiri din shi a saudiya sai tafi amerika ya masters ko doctora to dole ya zama tuhon musulunci matsala saboda ya je ya yi karatu a wajen wanda bai da akida na'am ulul albab بسم الله الرحمن الرحيم منها أي الأمور التي أمت البلوى في هذه البلاد daga eh, al'amuran da bala'i ya game da shi a wayannan garuruwa namu al-shighal shagaltuwa da ilimin huruf allati la yufhamu ma'ana wanda ba a fahimta ma'anonin ta harfofi ne wanda babu wanda ya san ma'anonin ta ibaduha isa'atu adabi eh domin wasu daga ciki akwai muna ladabi ga Allah ko ga manzon Allah amma baka sani ba ba sai ka san ma'anan ba ibaduha kufu wasu sashe daga cikin su kafirci ne aw suratul kufu ko kuma suran kafirci kama ashara alayhi malik kamar yadda imamu na malik imamu dalil hijira Allah ya masa rahama yayi shara gare shi da cewansa ma me ya sanar da kai cewa wala Allah ka zirci ne irin wayannan huruf din wanda mutum bai san ma'anar shi ba da ake wuridi da shi in ka ce kana san arziki sai a baka wasu irin huruf ba ka san me ake nubi ba ya zaga zaga ya ilu ya shamsa ya ilu ya rabar ya na tabta tabta tabtam wai shine za ka yi wuridi shine wuridin arziki to kila wannan ya rabar ta ta ta kila Allah kake zagi ba ka sani ba ko kuma kana yaban shaidan cewa shaidan ne abin bautan ka baka sani ba wani yare ne shi wannan zaga zaga ya garin shi ya waye shi waye shi idan yana daga cikin wato kangararren aljani baka sani ba ko to amma kuma kai zo kana ta kira ya zaga ne kuma ce ya Allah ya Rahman kana kiran zaga zaga ya ilu shamsa ya ilu kaga irin wannan zai yi wa kafirci ne kai baka sani ba na'am na'am la'ana ko kad waqa zalika li ba'din hakika wannan ya faru ga wasu sashen mutane annahu kana yaqra'u zalika li hadrati nasrani ya kasance yana karanta irin wannan wuridin a gaban wani banasare wan nasrani yalhaqu minhu alhali banasaren na ta dariya yana ta dariya ga musulmi yana zagin Allah shi ko ga musulmi yana zagin kanshi ma fa qala lahu in bi shi zalika sai shi a mala'ikan ya ce sai shi ka wannan ba tsara ya ce mai ka ci gaba da wannan ci gaba da abin da kake yi aziz sai iza a jinki min ya ce wallahi na yi mamakin ka kai musulmi annaka tasubbu rabbak wa nabiyyaka lalle kai kana zagin ubangijin ka da kuma ka alhali kai baka sani ba an gani da yawa daga cikin mutanen da ake musu illa wato su ne sufaye yana da wuya ka ba a halin suna wani wurin wanda bai san ma'anin shi bai zai ce masu akar maka lawo ya fasara wannan ba a yi da za a yi ahalin suna duk a halin suna ba zai yi wannan ba amma sun yana da babban malami sai ga ya karɓi wani wurin wuridin azumi, ko wuridin ilimi ko wuridin kasaita yana so ya shahara Ta ya karɓi wannan wuridin zai yi ta wuri za a ce ya yi so arba'in a rana wallahi zai yi baya tilawar qur'ani su arba'in a rana amma zai yi wurin su arba'in ya sauke ya dawo ya sauke ya dawo sace ce in yayi wurin ya gama to zai ga kaza yana wurin da za ne ai wani kai zai faɗo sannan hannu ya faɗo sannan kafa sannan jiki da sauransu kada ka ji tsoro in wallahi da gaske zai faɗo dama wannan wurin da kake kana ta wasa wani babban aljani ne ba aljanin shine zai zo ya kawo ma kuɗin shi zaka ka wasu sufa ya ce wani ba zakiru ya hauka shi ya dauko wurin da ya fi karfin shi Allah ya ce wani zakiru ne ba ga ya hauka shi ba daga tarbiyyar wajen guda goma a wuyan shi manya-manya da gashi shi guzu da gashi nan ba ko wanka ba ya yi a ce ai zakiru ne hauka cewa yi tun da ya dauko wani wurin an ce mai kada ya ji tsoro ya je ya firgita kawai yana ganin kai ya faɗo kai ya dimfare shi ya yi iwu ya zare kuma ji wannan to irin wannan gaskiya babu wanda ake matsala kamar sufaye saboda su sun yarda da irin wannan siddabarin da wannan surkullan shi ka zama fi yawan su ga malaman su suna amfani da wannan suna bokanci akwai malaman su yawa masu bokanci kuma abin abin takaici ba sa yin wani wa'azi ko suka ga malaman yan uwansu za ka taba ganin sun ga aran ma yana tsafi sun mai nasiha ba sai ga malami ma yana tafsiri wannan matsafin shine majabakin shi shi ne majabakin shi to dole ne a samu matsala na'am wasiƙatul ikhwan na'am bismillahir rahmanir rahim wanda alimta hadha kullahu idan ka san wannan dukan shi ka lizimci bin ƙur'ani da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam وبما كان عليه الصحابة والتابعين كالذمشي أبدا صحابين كي دا تابعي تكا لذمشيش نعم والتابعون التابع التابعين إيه؟ والتابعين والتابع التابعين لكما أتباع التابعين إن ذاك الديني kada ka wani sabon abu da wa'annan bayan Allah suke kansa kada ka kawo sabon daga abin da sahabbai suke kai ko tabi'ai ko tabi'i tabi'i Allah ya riga ya ce radiyallahu anhum wa radu'an tunda Allah ya yarda da su mai suka yi Allah ya yarda da su abinda suka yi Allah ya yarda da su na kai ma kai kokari ka aikata ma dan Allah ya yarda da kai kai yanzu ka kawo wani abu sabo wane ne zai baka garanti cewa Allah ya yarda da kai Allah yana baka wahayi bai maka su sabai ana yin wahayi a gaban su ana saukan ma annabi da qur'ani suna nan to a shi kaga su addinin da suka yi Allah ya ce ya yarda da su da ka tsaya kan haka da shi kenan yanzu da yin maulidi da rashin maulidi wani Allah ya yarda da shi me yasa saboda sahabbai ba su yi maulidi ba a hakan Allah ya yarda da su to kai da kai maulidi yanzu waye zai saukar da wahayi ya ce ya yarda da kai babu da maulidi alkhairi ne ga sahabban nan za su riga mu yi shi tunda kaga ba su yi ba zaman ka lafiya ka bashi? duk wani addini da suka yi watsi da shi ba shi na'am na'am والدليل ايضا على وجوب اجتناب البدعه دليل كما اكن وجب تلسان كان بدعه na sheidan ma qad waqa li ba'd al akabir min al ulama ikan wani bid'a na sheidan dai ba wannan cewa al bid'a al sheidaniya jariyan ne al galib alai duk wani bid'a gaba daya duk na sheidan ne gaba daya kai sifa kashi ba an gani lamu kuma da ka bai kaka lokacin akwai bid'a wanda ba na sheidan ba in dai kirkiro wani abu ne a jingina zuwa ga addini duka shi daga shaidan ne na'am na a shaidani a waka alibadil akabir min ulama eh dalili akan wajabcin lisan tambiriya na shaidan abin da ya auku ga wasu tashin manya daga cikin malamai نعم sami سمع الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه shi ya ji هذا حديثي وزيزو لدى النبي صلى الله عليه وسلم في من صبها وسبح وثلاثين سبح الله سبح الله دبر كل صلاة يا بوجي ما duk wanda ya tasbihi ga Allah duk da kulli salatin a ƙarshen kowane sallah salasan kaga nan kace wa salasin ma salasun wa salasun wa salasun yayi tasbihi ga Allah ƙarshen kowane sallah talatin 33 wa khatamal mi'a la ilaha wa hamidallah hamida kuma yayi hamdala ya gode ma Allah 33 shi ma wa kabbara Allah 33 kuma yayi kabbara gani Allahu akbar 33 wa khatama al sai cika na ɗari da la ilaha illallah wa da hula sharika la lahul wa wa an gano idan mutum ya haka an gafarta zunubansa kanat mithla zabdil bahr Koda ya kasance misalin kumfar ku ne wajen yawa an gabata masa da ya ji wannan hadisi na'am qala hadha al-alim sai wannan babban malamin zai ce ana amaru min kulli wahid wahid mi'a tunda dai mutum in yayi 33 33 uku zai samu wannan darajar to ni zan yi kowane guda dai zan yi 100 100 sai zaman to subhanallah 100 alhamdulillah 100 Allahu akbar 100 har sun guda in ƙara samun magafara in ƙara samun daraja na babbaki ya lazali ka zamanar eh, da za ka yi magana wannan malamin a lokacin in ah, istighfari ne bai da kyau hailala ne bai da kyau kabbara ne bai da kyau hamdala ne bai da kyau me matsalar da na yi aka eh, to me kake so in faɗa in ban yi hamdala kana so in ta in yi ta waƙe ne ina ambatan ainihin malaman yahudawa kun gane wannan ai sai ga yana nuna cewa ai wannan abin da yayi abin ba da yayi ba laifi bane istighfari yana da kyau hailala yana da kyau kabbara yana da kyau kamar wani malami da suke bugawa wasu ahlus sunna a nan Nijar da suke bugawa da wani babban malamin sufi na Najeriya da yaje Nijar kace su ba su yadda ya musu wa'azi ba sai dai a zauna in an zauna kuma a yi iyarin din mukabalan a gidan talabishin kuma aka zauna hukuma ta ce to mutanen garinmu sun ce ba su yadda abin nan ba su yadda ainihin ka zo kai musu wa'azi ba sai dai in za ka yi wa'azi dai a zauna a yi muƙabala yace ya lata to an zauna sosai an buga sosai sai da cewa shi ya fi su ilimi an gane to da ya zo wato sun mai tambayoyi bai iya bada amsa ba amma ya musu amfani da wasu dabaru na na shehunai dabaru da ce ku karanta mu ji in sun karanta sai ga a amarun nasu a amarun nasu zahabar majanan illa ashabu salatul fati kace ka ce? fasara mu ya haya ya haya ne kace a amarun nasu kai jahili ne mulafun ne da mulafun ne haka yace yace ya haya malan ya haya mulafun ne da mulafun ne kai jahili ne idan jan baki bai yi daidai ba yaya za ka yi fasara ya zama daidai sai ka ja bakin daidai zan fasara shi ya haya na so ya kama shi ne da jawairul ma'ani a amarun nasi za a bar majanin illa ashabu da salatul fati rayukan mutane ya tafi a banza gaba daya sai ma abocin salatul fati lima ugulika in baka salatul fati rayuwanka ya tafi a banza shi ne ya haye tambayin so mu ba ruwanmu da wannan jan bakin yanzu lokacin da sahabbai sahabbai da ba karanta salatul fati ba ya rayuwansu kun gane shi da ya ga za a kure shi zai kawo ya jiya kan larabcin <laughs> su ma da ce sun iya larabci sun ce to aka ni kai ma ba mulafun da mulafun alai ilai bane mudafun da mudafun ilai sai ayi zabar gadi to la haka yi musu barazana da mulafun da mulafun ilai wallahi da ayi zabar gadi ko mu ce to ina kananan yara masu tafiye zan ku nuna mai yadda ke makharijul tun tunda shi ya wulakanta ma na zai wulakanta shi a tafiye da makarijin guru to haka aka yi to wajen jilala a nan wajen shi shehi da ya zo bayan ya an gama bugawa din ce jama'a ana cewa wani dariƙa wani abu ne bari in zazzaga muku akwai abubuwan da muka mutan dariƙa muka zuba a cikin buhunmu bari mu zazzage muku gani in akwai aibi akwai istighfari a ciki sai zazzage akwai akwai la ilaha illallah akwai kaza akwai kaza akwai karatun qur'ani akwai kaza shin menene illan waɗannan abubuwa shi abin da shi ne ce musu to yanzu karatun wannan malami zai nuna mana kana ma iya zuwa ka karanta abu yana cikin shari'a amma in ka kara shi akan yadda shari'a ya zo ka zo da biri'a ba a so ka zama to kamar dan kwaya wanda aka ce sha paracetamol kwaya biyu ya sha kwaya talatin dan ya warke da wuri na'am yana mutiya na zama na sai ya wanzu akan haka zamani mai tsawo fara'a fi manami annal qiyama ta qad qamat sai ya gani a cikin baccin shi kiyama ya tsayu ushiran nasu fil mahshar an tara mutane a matakara wan nasu fi amrin mahul mutane suna cikin al'amari mai ban tsoro wani zabi munadi yunadi aina sai ga wani mai kira yana kira ina masu ambatan Allah karshen kowane sallah 33 uku amma nasu minan nas sai wasu jama'a daga cikin mutane suka miƙe kuntu ma'ahu sai na miƙe tare da su ji wannan shehin mai karanta ɗari ɗari fajina ila mawjin fi mala'ika sai muka zo wani waje wanda akwai mala'iku a wajen yusunan nasu sawaba zalik suna ba mutane ladan wannan wa kuntu uzahimu ma'ahum sai na kasance ina gogoriyo tare da su idan na ga masu talatin da uku sun shige ni ma sai tura kaina sai su ba su sai zama to mala'iku suna ta ba masu talatin da uku uku yu'tuni shay'an wa haka yake kuma amma ni ba sa bani komai ana ta ba masu da uku lada ni ba bani komai ban gushe ba cikin wannan hali hatta sai da duka gaba ɗaya suka gama duk sun ƙare gaba ɗaya an ba kowa lada sai ni mai ɗari ɗari fajitu wa talabtu minhum sawaba sai na zo wajen mala'ikun na nemi lada a wajen su فقالوا ما لك عندنا شيء فشي باكر كومي او جنبه باكر لا دا او جنبه فقلت لهم sai na ce masu walima me kuka ba wa'ancan masu uku? aini yi wanda fi wannan yawa ya kamata ma lada na yafi nasu yawa qalu haulai kanu suna ambato cewa suna ambatan Allah talatin da uku. zuwa da karshe ƙarshe a lahum sai na ce wa mala'iku aminu min kulli mi'a min kulli wahida mi'a ni ina aikata kowanne su dari nake yi qalu sai suka ce ma haka za amara sahibu shar ba haka ne ma abocin shari'a ya umarni ba a wajen ka tsara wani abu akan abin da mai shari'a ya umarni ka da lada amara bi salatin wa salatin a yayi umarni da talatin da uku wa malaka inda na shai ka da lada a wajen mu kenan ko da abu yana da asali sai ka kara shi akan abin da shari'a ta faɗa to baka da lada Allah shi taimake mu fastafatu mar'uban kai sai na farka a firgice sai na tuba ga Allah hmm, Allah azida ala ma qarrara ushar ba zan ƙara ƙara komai ba akan abin da mai shari'a ya ƙara ba abin da zan ƙara ƙarawa in an faɗa zan tsaya ne kyam inda aka yi umarni subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik